Luka Sura ashirin da ɗaya Yesu ya ɗaga kai ya ga waɗansu masu kuɗi suna sa baikonsu a wurin zuba baiko, sai ya ga wata matalauciyar da mijinta ya mutu, ta zo ta sa baiko na ’yan tagulla biyun da ba su kai kobo ba, sai Yesu ya ce, Akika ina gaya muku, baikon da matalauciyar nan ta sa. ya fi na sauran duka, gama dukansu sun bayar daga yawan abin da suke da shi ne, amma ita kuwa cikin rashinta ta sa duk ɗan kuɗin da take da shi a rayuwarta. Waɗansu suka fara magana a kan haikali da adon duwatsu masu daraja da aka gina shi da su, da kuma irin kyautan da aka yi masa ado da su, sai Yesu ya ce, game da abubuwan nan da kuke kallo ne, to, lokaci yana zuwa, da ba wani dusin da za a bare a kan uwansa, kowanninsu za a rushe shi. Sai suka tambaye shi suka ce, Malam, yaushe wannan zai faru, wace alama ce kuma za a gani sa'an da abubuwan nan za su faru? Sai ya ce musu, Ku lura fa, kada wani ya rure ku, domin mutane da yawa za su zo cikin sunana suna cewa, Ai, ni ne shi, da kuma lokaci ya yi, kada fa ku bi su, kada ma ku ji tsoro, in kun ji labarin yake-yake da tashin hankali, lalle ne wannan ya fara zuwa, amma karshe bai zo ba tukunna. Ya ci gaba da cewa, Al'umma za ta tasarwa al'umma, mulki ya tasar wa mulki. za a yi mummunan rawar ƙasa da yunwa da bala'i a wurare daban-daban, za a ga abubuwa masu ban tsoro da alamu masu ban mamaki suna fitowa daga sama. Kafin duk abubuwan nan su faru, za su kama ku, su ba da ku don a sananta muku, za a kai ku gaban majami'u, a kuma sa ku a kurkuku, za a kuma kai ku a gaban sarakuna da shugabane saboda sunana. wannan ne zai ba ku dama ku yi shelar na. saboda haka sai ku shirya a ranku tun da wuri a kan ba za ku damu da yadda za ku ƙare kanku ba, gama zan ba ku kalmomi da hikima yadda ko ɗaya daga cikin masu gaba da ku ba zai iya guje maganar ko ya yi musun abin da kuka ce ba, har iyayenku ma da ’yan uwanku. da danginku da abokanku za su bashe ku, su kuma sa a kashe waɗansunku, kowa zai kiku saboda sunana, amma ba ko ɗaya daga cikin gashin kanku da zai ɓata, idan kuka jimre za ku tsira. Sa'ad da kuka ga sojoji sun kewaye Urshelima, za ku sani cewa an yi kusa a rushe ta. To, sai waɗanda suke cikin yankin Yahudiya su gudu zuwa cikin tudai. waɗanda suke a birni kuma su fita, waɗanda suke a ƙauye kuma kada su shiga birni Gama kwanakin nan, kwanakin hukunci ne, don dole ne a cika duk abin da rubutacciyar maganar Allah ta ce, Kaiton mata masu ciki da masu goyo a wannan lokaci, gama mummunar wa Allah za ta shiga a ƙasar, kuma fushin Allah zai sauko a kan mutanen nan, za a kashe waɗansu a yaki. a kuma kama waɗansu a kai su bauta a waɗansu kasashe, waɗanda ba Yahudawa ba za su sananta wa Urshalima har sai lokacinsu ya cika. Za a kuma ga alamu masu ban tsoro a jikin rana da wata da taurari. A duniya kuma al'ummai za su rikice don tsoro saboda tafasa da haukan teku. Mutane za su yi suma don tsoro, za su kuma razana. da ganin abubuwan da suke faruwa ga duniya, gama za a girgiza ikokin sararin sama, sa'an nan za a ga ɗan mutum yana zuwa a cikin girgije tare da iko da ɗaukaka mai yawa. Idan waɗannan abubuwa suka fara faruwa, ku shirya kanku sosai domin cetonku ya yi kusa. Sai Yesu ya ba su wani misali, ya ce, Ku duba itacen ɓaure da sauran itatuwa mana. da zarar sun fara fitar da sababbin ganye, ku da kanku kun san cewa damina ta yi kusa kenan. Haka ma, idan kuka ga waɗannan abubuwa suna faruwa, ku sani mulkin Allah ya yi kusa, akika ina gaya muku, mutanen zamanin nan ba za su mutu ba sai dukan abubuwan nan sun faru. Sama da duniya za su shuɗe, amma kalmata ba za ta shuɗe ba ko kaɗan. Ku zauna a shirye fa. kada ku bar ciye-ciye da buguwa da damuwar rayuwar duniya su ɗauki hankalinku, idan ba haka ba, ranan nan za ta zo ba labari ta kafke ku kamar tarko, gama za ta zo a kan kowa da yake zama a duniya duka. Ku zauna a shirye fa, kuna addu'a kullum don ku sami ƙarfin kubucewa dukan waɗannan abubuwan da za su faru, ku kuma saya a gaban ɗan mutum. Kowace rana, Yesu yakan yi koyarwa a haikali, amma idan yamma ta yi, sai ya fita ya je tudun itatuwan zaitun, ya kwana a can, da sassafe kuma dukan mutane sukan zo wurinsa a haikali su ji shi.